Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. an sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan asubahi na yau Litinin 15 ga watan Nuwamban shekarar 2021. Baba ya kuma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kazan labarai. 'Yan sanda masu yaƙi da ta'addanci a Birtaniya suna binciken wata fashewa a wani asibiti jiya Lahadi a birnin Liverpool da ta yi sanadin mutuwar mutum ɗaya da jikkata wani. jiya lahadi gidan talabijin na ƙasar iran ya ba da rahoton cewa wasu girgizar ƙasa masu ƙarfi guda biyu sun afka wa kudancin iran kusa da tashar jiragen wata bandar abbas lamarin da ya janyo mazauna suka tsere daga gidajensu kuma akalla mutum ɗaya ya mutu firaministan kasar poland ya ce kasashen poland da latvia da lithuania suna tunanin neman kungiyar tsaro ta nato ta wata tattaunawa ta gaggawa yayin da suke ta faɗi tashi don magance takaddamar da ke faruwa kan iyakokinsu da kasar belarus kanan labaran kenan mutane da dama a najeriya sun fara ɗora ayar tambaya akan yadda hukumomi ke jan kafa wurin hukunta masu aikata laifin satar mutane duk da sun amsa laifin su. Amma ba shi ruwa a bar lamari na ƙasa barawo na yawo mai kaya tsaye. Ga su ana kashe mutane ana gurbatanta su ba a ganin hukuncin da ake yi wannan shina da illa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai fara ran gadi a Afirka inda zai kai ziyara a ƙasashe uku wanda zai je Najeriya bayan ya dawo daga Kenya. da koya masu sharhi ke kallon wannan ziyarar. Kuma abubuwan da za su tauna abubuwa ne masu muhimmanci ga Najeriya. Kun ba ma magana batun tsaro ba. Zai biya bukata in Amerika su gaske suke yi. Mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Redwan Suleiman Adamu ya sauke wasu masu sarautu su hudu saboda taimako da suke baiwa 'yan ta'adda. Kana muna ɗauki da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. 'Yan sanda masu yaƙi da ta'addanci a Birtaniya suna binciken wata fashewa a wani asibiti jiya Lahadi a birnin Liverpool da ta yi sanadin mutuwar mutum ɗaya da jikkata wani. An kira 'yan sandan inda aka shaida musu fashewar da ta ritsa da wata motar haya da ta taso daga asibitin mata na Liverpool jim kaɗan kafin fashewar ta auku jiya Lahadi da safe. 'Yan sandan sun ce ba a bayyana fashewar a matsayin ta'addanci ba, amma 'yan sandan da ke yaƙi da ta'addanci ke jagorantar binciken a matsayin rigakafi. Mutum ɗaya ya mutu, kuma ana jinyar wani mutum da ya samu raunuka. 'Yan sandan sun ce suna nazari akan abin da ya haddasa fashewar. Jiya Lahadi gidan talabijin na ƙasar Iran ya ba da rahoton cewa wasu girgizar ƙasa masu ƙarfi guda biyu sun afkawa kudancin Iran kusa da tashar jiragen ruwa ta Bandar Abbas lamarin da ya janyo mazauna suka tsere daga gidajensu kuma akalla mutum ɗaya ya mutu. Gidan talabijin kasar ya ce girgizar kasar mai karfin maki 6.3 da 6.4 inda ta auka a lardin Hormuzgan kuma an ji girgizar kasar a gabar tekun Dubai. Gidan talabijin ɗin Iran ya ce mutum ɗaya ya mutu bayan da falwaya wutar lantarki ta faɗo masa inda ta ambato jami'an yankin. Manyan layukan wutar lantarki sun ratsa ƙasar Iran yayin da kasar ta sha fama da girgizar kasa a 'yan shekarun baya-bayan nan girgizar kasa mafi muni a iran ita ce girgizar kasa mai karfin maki bakwai da hudu da ta auku a shekarar 1990 inda ta kashe mutane dubu a arewacin kasar labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc firaministan kasar poland ya ce kasashen poland da latvia da lithuania suna tunanin neman kungiyar tsaro ta nato da ta yi wata tattaunawa ta gaggawa yayin da suke ta faɗi tashi don magance takaddamar da ke faruwa a kan iyakokinsu da ƙasar belarus firaminista matuwish morowski ya ce gwamnatocin ƙasashen uku suna tattaunawa ko su nemi a tattauna a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙungiyar nato da ke baiwa dukkan ƙawayenta don neman damar tuntuɓar juna idan har ta ji tana fuskantar barazana a yankunanta ko 'yancin siyasa da kuma tsaro duk da haka wani mataki ne da aka ɗauka waɗansu lokuta kalilan a tarihin kawancen ƙasashen yamma ƙasashen tarayyar turai sun ce ƙasar belarus tana shirya rikicin bakin hauren akan iyakokinta domin ramuwar gayya ga takunkuman da ƙungiyar au ta kakaba wa belarus saboda murkushe masu zanga-zangar dimokuraɗiyya. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. A Najeriya yadda ake tafiyar da kula da waɗanda ake kamawa da laifukan satar mutane na ci gaba da jefa ayar tambaya akan ko hakan zai taimaka wajen rage aikata waɗannan laifukan. wannan kuwa na zuwa ne lokacin da jami'an tsaro ke ta nuna mutane da suke kamawa da laifuka da suke tuhuma na satar mutane don neman kuɗin fansa amma ba a nuna hukunci da ake yi musu abin da masana dokoki ke ganin ya kamata gwamnati ta sake lale gadai dai muhammad nasiru daga sakwato da ci gaban rahoton tun lokacin da aka fara samun rahotannin satar mutane domin neman kuɗin fansa a najeriya jami'an tsaro ke faɗi tashi domin saka kafar wando ɗaya da masu aikata waɗannan laifukan kuma sau da yawa akan kama waɗanda ake tuhuma ko a kafar sada zumunta ta facebook an sha ganin jami'an tsaro suna nuna waɗanda suke kamawan kuma wasu daga cikinsu suna karɓa su kamar waɗannan da jami'an tsaron 'yan ƙasa na civil defense su hakama a sokoto. muhammadu aminu suna ya ana tuhuma ta da kinafis eh, amma abin ya tabbata haka eh, na ya alhaji garba mun aikata wani kinafin din da an kai lamba tureta da dora to an gayyace mu ni da muhammadu aminu gashi nan muka zo aka shiga gari amma da ni da shi gaskiya ba mu da bindiga bai wuce wata ɗaya ba kuma suka sake damke wasu duk a sokoton abin da ya nuna yadda ake yawan kama masu laifukan Suna sunana osama abubakar shuni laifi na kinafin lambar tureta bara an ɗauki mutane da ni mace bi guda biyu an ba da kuɗin fansa su miliyan biyu ɗayar majiya gaskiya hausa ne da muka zo mun ɗauki mutum yana ganin tara ne sannan wajallu da muka zo mun ɗauki mutum yana ganin goma muka je da su daji an kai kuɗin wansa. kwamandan hukumar a sokoto muhammad sale dada da kansa ya tabbatar da ana yawan kama masu ɗanan laifukan. ba ma wuce sati biyu sati uku ba mu muku fare da mun kira ku mu bayatin ɗinku ku zo ku ga irin wannan kuma ba za mu ba za mu gaza ba insha Allah ba za mu yi ƙasa ba za mu ci gaba da wannan aikin daga nan idan mun kama sai mu hananta su ga a kotu ta san yadda za ta da su insha Allah. Wani abu da ke ɗorewa jama'a kai shine yadda ake yawan kama masu aikata waɗannan laifukan sannan kuma laifukan na ci gaba da wanzuwa abinda masana lamuran dokoki ke kallo a zaman kuskure a kama mai laifi amma ba a bi kadin laifin ba har zuwa samun hukunci domin dama ana hukunta masu laifi domin ya zama izna ga masu son aikata irin wannan laifin wanda kan kawo raguwar laifukan da kuma kawar da tsoro da kuma fargaba na fadawa tarko masu laifin da ke cikin zukatan 'yan ƙasa. Barista Ma'azu Liman Yabo masani ne akan dokokin ƙasa. Idan kuma har akwai wani dalili da ake jan kafa, shi waɗan ƙasa ko yaushe gwamnati ba ta da zaɓi ta yi mishi bayani ga abin da ya sa ta kasa yin aikinta domin bisa ga yarjejeniyar zaɓe ta musamman wannan gwamnati ka abin da ya sha tsaro. Tsaro dole ne ga doka a doka ta tsarin mulki ba zaɓi ga masu mulki ba ga su basu tsaro ko kuma inganta rayuwarsu. Amma ba shi ruwa a bar lamari na ƙasa barawo na yawo mai kaya tsaye. Ga su ana kashe mutane ana gurbatanta su ba a ganin hukuncin da ake yi wannan shina da illa ga kowace gwamnati wadda ka tu'ammali da laifuka zuwa ga kamawa tsarewa bincike gurwa na suwa, da kuma suwa. masanan dai na kallon yin hoɓɓasa wajen kama masu aikata laifuka kan iya zama aikin banza muddin ba hukumta su ake yi ba da ya zama darasi ga masu son aikata irin waɗannan laifukan muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoto yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu Gidan talabijin ɗin Al Jazeera da ke watsa shirye-shiryensa ta tauraron ɗan Adam da ke ƙasar Qatar ya ce jami'an tsaro suna tsare da shugaban ofishinsa na ƙasar Sudan. Gidan talabijin ɗin ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Lahadi cewa jami'an tsaron Sudan sun kai samami gidan ɗan jaridar. Al Jazeera ba ta yi wani ƙarin haske ba, sai dai ba iya tuntuɓar jami'an Sudan don jin ta bakin su ba. Wannan ci gaba yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da jami'an tsaro suka harba harsashi na gaske da kuma hayaki mai saka hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar da ke yin Allah wadai da tsauraran matakan tsaro a ƙasar. Masu fafutuka sun ce wani mai zanga-zanga ya mutu jiya Lahadi sakamakon raunukan da ya samu lamarin da ya kai adadin waɗanda suka mutu zuwa aƙalla shida sannan mutane da dama suka jikkata. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden suna shirin karɓar bakuncin taron asalin kabilin ƙasar karo na farko tun shekarar 2016 fadar white house na sa ran shugabannin kabilu sama da 570 za su shiga taron na kwanaki biyu da za a buɗe shi yau litinin kusan shugabanni sama da 30 aka shirya za su yi jawabi a taron wanda za a gudanar ta yanar gizo saboda cutar annobar coronavirus sakatariyar watsa labaran fadar white house jan saki ta ce biden zai sanar da matakai game da inganta tsaron jama'a da adalci ga 'yan asalin amurkawa da kare filayen da suka mallaka da haƙoƙin yarjejeniya da kurare masu tsarki ba a gudanar da irin wannan taron ba a lokacin gwamnatin shugaba trump To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga batun ziyarar da Tony Blinken zai kawo a nahiyar Afirka. Mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Rajwano Suleiman Adamu ya sauke wasu masu sarautu guda hudu nan take daga karagar mulki sabili da hannu da suke da shi wajen taimakawa 'yan ta'adda ta hanyar basu mafaka a dazukan lame masu masarautun da aka warware wa rawunna sun fito ne daga garuruwan burku da turkunya biru da gamawa da kuma zomo su daga masarautar lame da ke karamar hukumar toro a jihar bauchi ga dai abdulrahman muhammad da karin bayani sarkin yakin bauchi alhaji aliyu yakubu lame ya fayyace dalilan da ya sa mai matawa sarkin bauchi dr luwan suleiman adamu ɗaukan wannan mataki na cire masu sarautun sunana aliyu yakubu lame sarkin yakin bauchi kuma hakimin lame abin da ya jawo ba dakatarwa ba ne aka tuɓe su ne saboda dalilin gyara ne kowa ya sani allah ya kama na wata jarabawa na masu garkuwa da mutane da kuma ta'adda daban-daban to wayannan sarakuna wayanda suke zama ne a jikin iyaka iyaka iyaka sai ya kasance ta wajensu bakin haure suke shigowa wayanda aka koro su daga zamfara da sauran wajeje shine sai su zo su ba su dan abun goro sai su je su yanka musu fili su zauna shine aka yi shawari ko mai martaba sarkin bauchi daban bai ji daɗin wannan al'amari ba ya tube su take ko mutane wanda shekara da shekaru abin da suke yi kenan sun saba mutanen sun san su har ma agent suke da su waɗanda suke zuwa su taro musu bakin su kawo musu kuma ba garamin kuɗi suke karba ba amma ina gani kamata yi gwamnati matukan ana son gaskiya ana son zaman lafiya ana so kuma wannan abu a dakatar da shi to dole waɗanda suka yi wannan a dawo baya a hukunta su domin cin amanan kasa ne duk mutumin da zai kawo wanda zai zamo barazana ma zaman lafiya to ai ba dalilin da ya sa kuma a ce gurin an tuɗe masa rawani kawai an kyale shi shine hukuncinsa shi wannan daji abin da zai baka tsoro idan ka je da ka ga mutane jinsi daban-daban wasu ba ka ce yan najeriya ba ne daji ne wanda yake ya zama gari garuruka a wajen sai ka cire fiye da gari sittin wasu har kasuwa suke da shi wanda ake ci a wannan daji to kaga akwai sakacin gwamnati dole ne gwamnati ta tura jami'an tsaro su shiga a nan akwai manya-manyan kogo wanda yake mutum sama da 300 da su iya shiga kogon na su su kwanta lafiya babu abin da ya same su kuma akasarin mutanen da a sauke su a wajen zaka samu da rana in ka je bacci suke sai dai kurun ka ga dare yayi a yi kidan bori a shakata kuma inda suke zama in ka je daga kwalaben giya sai na benelin sai takardan recharge card card a gefe guda kuma na tuntuɓi kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu na jihar bauchi alhaji nuhu zaki ya ce gwamnati ba za ta lamunce da irin wannan halayya ba kuma za a hukunta duk wanda aka same shi da hannu ko mai matsayinsa. Ana sa idanu duk wanda aka samu labarinsa cewa yana da hannu a ciki to ina so in tabbatar maka baya shanta da daɗi don hukuma ba za ta lamunce ba hukuma ba za ta yadda ba kuma a shirye yake mai girma gwamnan jihar Bauchi zai yi faɗa da duk wanda aka same shi da hannu ko yana taimakawa da ainihin ah, komai sarautanka komai mukaminka komai girman ka ya zama to aka same ka da hannu wajen taimakawa miyagu don ya zama to suna cutar da 'yan ƙasa. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton a yau litinin ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yake fara ziyarar aiki a wasu kasashen afirka guda uku da suka hada da kenya da najeriya da kuma senegal Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoto. Sakataren harkokin kasashen wajen Amurkan, Mr. Anthony Blinken, da a yau yake fara ziyara a kasashen Afirka uku. Zai samo ne daga Nairobi, Kenya, sannan ya iso Najeriya. A bayan da ya iso nan Abuja, jagoran diflomasiyar Amurkan zai gana da shugaban kasar Muhammadu Buhari da mataimakinsa Yemi Oshin Bajo da matakwaransa na Najeriya Geoffrey Onyema. Anthony Blinken zai gana da shugabannin Najeriya ne a kan batutuwan fadada samar da makamashi, tsarin demokaradiyya, samar da tsaro ga fararen hula, tsaro da 'yancin ɗan adam, habaka tattalin arziki da haɗin kai irin na ƙasa da ƙasa a fannin kiwon lafiya. Kafin dai ya karkare ziyarar tasa a Najeriya, Mr. Blinken zai ganawar keke da keke da masu zuba jari a fannin fasahar tattalin arziki. kana zai kuma gabatar da kasida akan manufofin kasashen wajen amurka akan afirka amurka dai ita ce kasar da duk duniya ta fi baiwa afirka taimako to koyaya kwararru a fannin diflomasiya ke ganin wannan ziyara ambasada suleiman dahiru kwararren jami'in diflomasiya ne a najeriya ƙasa kamar najeriya ba wanda za a yi wasa da ita ba a siyasan duniya ko da ma za a duba ne a siyasar da ake a Najeriya. Eh, na afirka najeriya muhimmiyar kasa ce da bai kamata a yi wasa da ita ba idan har ya kasance yanzu eh, secretary of state zai zo Najeriya to ni a gani na ya yi daidai kuma abubuwan da za su tauna abubuwa ne masu muhimmanci ga Najeriya. Kun ba ma magana batun tsaro ba. Kana tunanin cewar wannan ziyaran zai haifar da ɗama ido? Eh, zai biya bukata in amerika da gaske suke yi in kuma su najeriya saboda abubuwa da suka dagule a ƙasa suka ɗauki abin da muhimmanci kuma aka bi abubuwan da aka tattauna. daga nan abuja mr blinken zai tashi ne zuwa ƙasar senegal hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoton Kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma gasar filu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Masu raro barkama da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su, musamman marayu ko marasa ƙarfi. A yau za mu ɗora kan batun yadda ake samun kumbiya-kumbiya kan satar mutane da wasu ke amfani da hakan wajen zamba cikin aminci. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. makon da ya gabata mun saurari labarin yadda wasu barayi suka sace yayan matar malam sani salihu da ke garin su bere a jihar taraba inda allah ya sa a gano inda barayin ke lissafa kuɗi hatta kai ga shugaban kungiyar miyatti allah kautal lahore a jihar ciyaman bamni ya jagoranci 'yan banga suka kwashe kuɗin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da kuma wasu kuɗi a gefe guda naira miliyan biyar kafin mu ga jin ta bakin ciyaman bamni kan wannan zargi da ake masa ga kaɗan daga abin da shugaban kungiyar miyatti allah kautar horar na kasa baki ɗaya alhaji bello badejo ya faɗa mana a makon da ya gabata a takaice abin da aka yi a kan wannan kes ɗin nashi ma sai da aka kulle shi tamal ɗin ma kusan sati ɗaya a wurin 'yan sanda dalili shine kuwa a yadda ni na gano abin a direct dai a yadda suka yi mun bayani kuma yanda na tuntuɓa wurin 'yan sanda a abin da na gano shi chairman dai mutane ne wanda yake an zo an ba su information cewa akwai kidnap akwai an yi kidnapping kuma akwai barayin akwai yanda suke to madadi shi chairman ya amfani da sai shi chairman sai ma yan sandan abuja taɗi kudin du bayanin ba yana musu taɗi cewa ga shi ga shi ga yadda ga barayi sai yan sanda kawai suka ce yan sas kenan sai suka ce a ah, su muje muje muje kana ji na ina jin kalaji bello yawwa sai suka je suka kama wa'annan suka je suka invadin gidan sai suka je suka invadin gidan sai suka tarar da barawo da makamai bindiga guda hudu da kuma kudi naira miliyan ɗaya da ɗari biyar kigenan sai suka kama su wa'annan yan zalla suka kama wa'annan barayin sai suka yi abuja tare da su shi chairman yana ce to a kai su wurin cb mana sai su yan danda suke kokarin cewa su bara su yi su ba a state suke aiki ba suna ma national ne aiki don haka babu ruwansu da da state shikenan suka dauki barayi da kudi suka tafi musu yanzu haka dai ta babar da ake ita ce ba a san waye wawura kudin ba tsakanin jami'an 'yan sanda da ciyaman bammi filin ciki da gaskiya ji ta bakin shugaban kungiyar mai ta allah na jihar taraba wanda ya jagoranci farawa barayin da aka gano ake kuma ci gaba da takaddama kan inda kudaden suke eh to eh, ni abunda na sani game da wannan maganar da kake tambaya na abunda na sani shine akwai lokacin da na samu wani information ta wurin dan banga daga wurin sai na kira police daga abuja su police suna nan a taraba amma su daga abuja ne suka zo da suka zo suka na kira su suka same ni na yi musu bayani sai suka ce min ina su dan banga na ce dan banga suna jiware sai suka ce min to don Allah na je na hada su da dan banga shi ne na ɗauke su muka je muka samu dan banga su dan banga suka yi mana bayani muka tashi muka je wurin wurin wani gida gida wani ardo a gauyen wani sunan gauye mai sunan bemba da muka je wurin suka nuna mana gidan suka ce mana ga wasu nan sun ɗauko kuɗi da bindigogi guda uku ak guda, eh, AK guda biyu da bindigo eh, da kuɗi miliyon ɗaya da dubu ɗari biyar da inif wani inifon soja a cikin ɗaki daga wurin mu muna tsaye su polis suka shiga suka ɗauki kuɗin da bindigogi suka taho da su muka taho tare muka zo mutum biyu muka samu wani barawo ɗaya a ciki wani kinafas ɗaya a cikin su a ciki wanda suka ɗauko kuɗi suka ɓoye a gidan wannan ardo muka suka kama shi suka kawo shi nan jalingo akwai wani police station a jalingo mai sunan gra suka kulle su a wurin da kuɗin suka riƙe kuɗin suka sa a mota da bindigogi suka aje mai laifi a gra daga wurin suka ɗauki mai laifi da kuɗin da bindigogi da mai laifi da masu laifin suka tafi da bayan an kama wannan ya kira suna wani aka kama shi da aka kama shi sai aka hada su ga baki da aka tafi da su abuja sai ko nan nan naji bayani ai masu laifi sun dawo mun me zaka ce kan alabi sani da kenan sibre to maganan eh lalle akwai wani mai sunan sani shi kuma ya zo ya same ni ya ɗauko wanda aka yi wa kinafas suka zo suka same ni a ofis suka yi min bayani har ina tausayin wanda aka ɗauka sai na ce to tabbas wannan kuɗi ni ma na ga da idona lokacin da aka ɗauka da makame sannan da mai laifi an tafi da su Abuja. Amma tun da sun zo bari na yi magana, bari na yi magana da su batun maganan ga mai kuɗi ya fito. Na yi musu magana sai suka ce min har ga Allah su sun ɗauki da mai laifi da makame da kuɗin su yi handin oba ga wanda suke gabansu. Su ma wanda suke gabansu su ma sun ɗauki kuɗi su yi handin oba gama aiki. da, da masu laifi. Amma tun da ni shugaba ne a Taraba, na tashi, na je, na samu, na same su a ofin nasu, na yi magana kila akwai taimakon da za a yi a mayar masa kudinsa. Wai ne, eh, ina zuwa, kaman eh, bami yanzu kai ka yadda za a ɗauki kuɗi na sata ko da ana bincike ne a kai wa IG na 'yan sanda naira miliyan ɗaya da rabi. Eh to ka san ranka da dai ni tun da ba aikin police nake yi ba duk abun da police ya gaya min ka san dole na yadda tun da ni ba aikin police nake kuma ba sai aikin police ba. Muna ji ci gaba da magana. Kana ji? me eh. Kana ji na? Ina jin ka sosai. Yawwa to abun da ya faru ni sun gaya min sun je su yi handling over ga mai su shi ma ya je yi handing over ga mai gidansa. To kaga na gaya wa Alhaji na gaya wa Sani su nemo mana kuɗin ɗawainiya mu tashi kuɗin mota mu je wancan ofin nasu na abuja mu yi binkise saboda ya nuna mana eh lallai haka ne kuɗin nan yana nan ko su ma ko su yi hannun oba to daga wurin alhaji sani shi sani kuma sai ya rubuta min petition gaban komsina police wanda yake taraba akan naje na eh, naje eh, gida wani na ɗauki kuɗi da makame na tafi sannan bayan wannan kuɗin ma akwai wasu kuɗi miliyon ɗaya miliyon biyar na haɗa na ɗauka eh na tafi da shi sai na yi ma kumfina polis bayani akan maganan sani na ce maganan da yake faɗan maganan banza ne maganan karya ne saboda babu gaskiya a cikin magana ni ban samu miliyon biyar ba miliyon ɗaya da dubu ɗari biyar ina tsaye polis suka ɗauka suka tafi da mai laifi da makamai suka tafi da su Abuja. Wato zargin kuɗin nan duk suna hannunka ba kai ba ka yadda da wannan zargin ba kenan. A ni ba yadda ba saboda ba ni na ɗauki kuɗin ba hukuma ne su suka ɗauki kuɗin. Su suka ɗauki kuɗin su suka ɗauki makamin. In haka ne ya za a yi a samu waɗannan kudin su dawo ne. Eh to gaskiyar magana wannan kam ni da kaina ma ban sani ba. Saboda abun da ake ma yana hannun hukuma sai dai a koma ga hukuma in za a samu wannan kuɗin kila za a same su amma ta wuri na kan gaskiya ban sani ba ba ni da ƙarfi kuma in karbi abun da yake hannun hukuma. waɗannan mutane waɗanda suka tafi abuja an ba da labari sun dawo suna nan suna ci gaba da harkokinsu waɗanda aka yi zargi da satan nan haka ne kai ka ji eh. mutane. wallahi ni ban gansu ba amma na ji labari haka ne na ji labari mutane da sun ba da saida akan maganan tabbas sun dawo ni da kaina ma yanzu ina cikin fargaba saboda bisa ga maganganun da suke faɗa. wato ma'ana kai ma suna barazana cewa tun da kayi yadda aka kama su kai ma eh, za su san yadda za su yi da kai kenan haka ne sosai ma don na ji magana mutane suna suna ga maganan da suke faɗa a gefe tun da na sa an kama su an tafi da su abuja to ga sunan sun dawo amma ni ma na safa wa kai na ruwa ciyaman ba ka yanzu ka shafa wa kanka ruwa ne ko za ka ci gaba da aikin da kake na shugaban mai ce Allah kautar kore a tara ba. To ai kai dade ni na Eh, har ga Allah ni na rantse akan magana zai yi aiki tsakanina da Allah kuma ba magana wai mutum ya yi min barazana ko in ji tsoron aiki na ko mene ni har yanzu ina gama yanzu ne ma na fara aiki. Tuma da la'agaida Sarfila Hashim Gumel yanzu ko ga baballe ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. 'Yan sanda masu yaƙi da ta'addanci a Birtaniya suna binciken wata fashewa a wani asibiti jiya Lahadi a birnin Liverpool da ta yi sanadin mutuwar mutum ɗaya da jikkata wani. An kira 'yan sandan inda aka shaida musu fashewar da ta ritsa da wata motar haya da ta taso daga asibitin mata na Liverpool jim kaɗan kafin fashewar ta auku jiya Lahadi da safe. 'Yan sandan sun ce ba a bayyana fashewar a matsayin ta'addanci ba amma 'yan sandan da ke yaƙi da ta'addanci ke jagorantar binciken a matsayin rigakafi. Jiya Lahadi gidan talabijin na ƙasar Iran ya ba da rahoton cewa wasu girgizar ƙasa masu ƙarfi guda biyu sun afkawa kudancin Iran kusa da tashar jiragen ruwa Bandar Abbas, lamarin da ya janyo mazauna suka tsere daga gidajensu kuma akalla mutum ɗaya ya mutu. Gidan talabijin ƙasar ya ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.3 da 6.4 inda ta auka a lardin hormozgan kuma an ji girgizar kasar a gabar tekun dubai firaministan kasar poland ya ce kasashen poland da latvia da lithuania suna tunanin neman kungiyar tsaro ta nato ta yi wata tattaunawa ta gaggawa yayin da suke ta faɗi tashi don magance takaddamar da ke faruwa kan iyakokinsu da kasar belarus firaminista matwish morowski ya ce gwamnatocin kasashen uku suna tattaunawa ko su nemi a tattauna a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙungiyar nato da ke baiwa dukkan ƙawayenta don neman damar tuntuɓar juna idan har ta ji tana fuskantar barazana a yankunanta ko 'yancin siyasa da kuma tsaro. To masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri daga birnin Abuja. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya taimaka wajen hada shirin zama injiniyanmu na wannan safiyar baba ya ko makeri daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum